الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاتا تثبتها الله صلاة يتيتي بأمين شوي ولود تثبتها نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يننا صفقوا بيقوني رجب 1439 كالندا هجرية na jin daidai ba ba gbọ̀nwọ́ ni ya march 2018 kalendar miladiya na ya gayyace karatu ya littafiyar safwatu usulil fiqh ya sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala a yanayi maso ne karatu nan gayi around january shi ka last year na aje zanwich na shi ne gube yi da from mokwa da sauransu a ti fẹ́ gangan daga na mi ji program dẹ̀ ìloro gbá nínú nígájí mi ń ṣe ka àyíjí kàtúndó chiji ko yi jigani ku lokaci ci bai dan wani mi dai bai je lokacin da tunashi mi dai lecture duro makanta ba wani mi ta for fix gani da yi mi ci belu ko yi jigani ku so na milo yi ci ji karatu ya litafi wuta foguba litafi mi usul sunna ya imam Ahmad ibn ambali litafi ya yi baci wuyi manzu matu sairi ilallahi wa darin akhirah ya sa sa'i litafi ya yi wuce uci sofwatu usuli fiqh iga chakatwe tukuto talaji yi. gube daga ya ichi chadaga tukuni lefungu twani tó yẹ jìgá ní ọkọ́ àti àgá ìjú fogúbà ìtìkọ́bà yẹn kàtún ó ti yọ lokacin ji ne saji ba ga wannan malam suleiman ci kọli mi mi ti fẹ́ bàtà yìí gan-an ní ìdámọ́kọ́ ánìmẹ̀jọ́ mọ́sùlẹ̀ tí ẹ lásọ́rọ̀ gbẹ́gá yẹn na gágá pọ́sì ìmọ́kọ́ tílà yá ko ji gane ko so tunani na ba wai ji bata da zai je zai ji mun ji katun bai nan ga wa jiki yo wa ji aleri biyo mu ce to nga ba so ko kem nan ga bai nan ya communicate nga e so mi na lead to what ya defend nan so ne litafi safwatu usulil fiqh e da ga ga wa ji karatu litafi e ji dabanun goyo kenan ya mafari wewo pe zane kalita sinin kawai tarji ma kokoro ji wo dikio wo ya yi ba ci e da kai wa gan fannin doci je da bana man jaja gan ulu-ulu na wato introduction doci wuyo ya ilimi generally ne zaga ga wa ji ilimi ya fannin bacin gwaro jiki nan gwaro na ko number 3 ya zaci ke ɗebe kiji terminology da manhaji na man na kalita si ne ula mi fiye bayan litasi wuce na tsohon jiki bonan nka na bu so lambar rubuta na na otu mi kan fiye bayan da hannun ga yanayi ga aji karatu ya mafari nan ko ji gani ako insha Allah ta'ala muna ji na mai system na mai yalami tunan gayi igaji karatu minti shibe guci lo minti gbowo gaji ki ni kini fa minti ga na ko da na ga stretch gwa ni stretch yegwa zane ga da dangwa na undu dangwa ga na ko yi maga da katon galile mu ga ta yi mai bane fanka yake da an wuce hanyi ko ji gane ko o ma ke da ci sai tile mai bayan zan lokacin ga gumin ki wuta ma la ci sai tile wa ga ke juju o ma ne ki fe da zama zijin da be ne jo ki gabi da yabo daga bani la ki fit out mun gane good man da kalita ci na sunu abdurrahman ibn nasir ibn abdullah ibn hamad al-sa'di amma sheikh alimamu sa'adi e jine ga unai zanen kiye kasimu e foguwa da gube ciye muharram e ya 1307 after hijira a sheikh abdurrahman bin nasir sa'adi zanen ci jiun tarbiya ne babau amma kami alimamu sa'adi gungiya guwanin baban wajen hanjali zuma wucin zanabe da alimamu sa'adiyya na wuyayyu na inugu cewa ce ga hamadu na jin tarbiya wani jin kula galibi yiwu ilimi shi manyan shi na jalimamu ji karatu gani bai na duku amma ni ne abu da sheikh ibrahim ibn hamad ibn muhammad ibn jasir biyu yi ga alimamu sa'adiji ilimin tafsiru to ilimi hadisi to usuluji mini man ya limamu sa'adi obi adi a sheikh muhammad ibn abdulkarim ibn ibrahim ibn salih a biyo biyun ga limamu sa'adi uji karatu ya fiki uji to ilimi usulu to ilimi luga mini man yi wujo a sheikh salih ibn usman ibn hamad ibn ibrahim al-qadi al-imamu sa'adi ji ilimi tauhidi da ilimi a kai da gangani yuyi madami ne man na alimamu sa'adi ji karatu mai doku na sarauni nan ɗabon da sa'adi ajin mu lazama bai man na harbe kafin nan mawuci bai jihajji ne mini man yi wujo sheikh ibrahim ibn salih ibn ibrahim al qasani biyu alimamu sa'adi ji littafin da ciji ya tafi mini man yi alimamu sa'adi wa biya sheikh Muhammadu al-amin mahmud shinkiti biyoyi al'imamu sa'adi ji karatu shi ya tafsiri to hadisi ta ulumul arabiya wajen mamman lamini shinkiti nare ya tuna shi al'imamu sa'adi lonin ya shago unaizo nfe jiwazi gashe limayen masalaci nfe biya fatawa mafi wukatu alimamu sa'adi for more than 50 years wey establish yin library wuce ko kundoci ta ja ne ga unai ranar na littafi kama don guru to ajiyarsa to fikiwo to akida to kakari jiki ofi bonan wato ya ji amfani biyu ya gima kanta wunan shi maka da bukata yin littafi da bai jiki da ji amfani biyu al'imamu sa'adi ya takin 73 after hijiranin adiuli a supervisor ya makaranta ya mahadin ilmi na ci unai zaune littafi na jalimamu sa'adi kanadoku na mini ugbo ba hajjatu kunu bilabara mini gobe ma taudihul kafiyatu shafiya ne shari'a al kafiyatu shafiya bi ma'ana nuni ibn qayyim ne min litafi na jalima musali kana at-tanbiyatu latifa alama alama tawaj alayhi al-wasifiyya min al-mabayith al-munifa ne sharai bi taliqat ya litafi al-aqidatu al-wasifiyya min litafi na jimal imam musali kana litafi tafsirul karim rahman fi tafsir kalam al-mannan kuma a shek bakra abu zaidi ga kiyan na jido bata tariyo alaje man da na jido na ka tafsiri ya kura da ita ba da zo bai ne zan fara na kun jikin da jiri sadi ji? ya littafi na jalima musadi kano littafi ne ga manhaju saliki manhaju saliki na nauji madariju saliki na ya manhaju saliki na na littafi ya fi wuro daga babiyar sahara har da karshe ko ji gane ko littafi ya fi kiwo a shekha a jabrin da mandoci ya jo sharai min littafin ya limamu sadinu kano littafi ne ga alfatawa a sadiya ne min littafi na ja limamu ke kano littafi ne ga tsare kulusul ilal ilmin ma'amul bi marifatil qawaidi wa dawabiti wal usul littafin tsare kulusul na ila tariqul wusul ila ilmi al na nan al-imam sa'di kan alu ci kauna sa'di je na kina litafi bi ya nu de na sanin na litafi bi kai mi nu ja ce ya na sanin so mu ga gbandoro kun welu summarize wa kai da yana litafi mu ci kanu ce duka ko diga da ko so sọ́mà ní ẹni tàbí ìgbìmọ̀ tẹ́lì yẹ pátá mẹ́rin tàbí ìgbìmọ̀ káì pátá mẹ́rin káì dà ní nga sa'adi kawo ci samura fi mujalladi ni bo wa wa fe jima ma ki gan jibo nga ma lo re balita fe sa'adi wa fe ya la mayan e sansan ibn kan be ibn temi e filita fe sa'adi wori ya pe kemi na ibn temi ya be ibn kan ne dikina e, e gagaganan ko mun gane ko الضرة البهية في شأن القصيدة التائية في حال المش... المشكلة القدرية أدلي تأتي دبك ابن وطلع مية ابن تيمية ينم وطوق وفيج وقوبة وطانا إلي تأتي وشي إيجا تائية ودن جامل متونو من كو أما كي تائية غا تيبو تائية نو غا تيبو مسالة قدرو بي ميبو بي شبو قدرية كو جيغاني أخو nga ka ga za shi shi ilimi a kida ba ta yi yanzu ta biye yawa ko labi wani kiyan wani wuba ya ko jiga na ko ko maga ga wa ke lu to ji makanta ji makanta wancin waje ta zuwa ci goga da yanzu kanu tuma abona ko mun gane so tawdihul ti shafiya wa shargi ya al ti shafiya ya ibi taimiya ya yi ibn kayyim amin na alimamu sa'adi sa'di wujina kaku na sa'adi ce karatu na wujiya shi ba wuta wuci jikiyo wuci ce karatu ngo method na masa'di ke lawa ka na fe ku ka ku fiti nga male ji e makanta ya sa'di ya jama'i usaimini ji ji makanta product sa'di ja yo full wadi gani ako albasam na kashe da hudu tulaka wani bai gulugul maram shi na boye sa ajiya ajiyo ful da lefu na ga ga zaka zai yin kaji makanta yin sa ajiyo wa ajiya ni wadda ne wa ajiya ni da ko e tuye tu ga mun dauna ni ebon wa shi ba sa ajiyo fe dikiyo eh ah no o fe di ja sa no ko diga ni ako mini method na masa di fe lawo katu no zai shiga ko katu fitina din ba na yi e shi no ngo diga na ko zai shi muka ije e da public kuma ki katu adini a kuzi a de be ki man ya gon ta jan fa da ta lalo mi da di k'a da da lotu ma la na yi e je te lotu mu de ga je shi ha mu bismillah fe chawo in babe be ki wuta wuta be ki wutu wutu ta fe ji sharai fakara ni fakara guba fakara ni fakara guba shikenan from there da abele zai shi wa. zadul mustaqni ma ji kiyo ma ku fiti ya abin da bai koniya ku fiti ubo ya abin da ibn malik alfiya ku fiti ubo ya abin da kazan ku fiti ubo like that ko mun gane al-imam sa'di un bi ajajeli ka ni al-fijru laucu yana ya ya tsafo shi da wuta ya juma'a da akhir ya 1376 after hijira ka ni ta ogun about 70 years na nga mu jin ajiri sai ci ogun ya limamu a sa'adi wato kuje muhimmanci sarar ji makanta ga yadda wani karafe ni ta ce wadda tarji mai mai ẹgbọ́n ń pọ́ sí wọ́n tó zàmì òtún káfẹ́ ní táàfin ìgbàjí musulmi mọ́ káṣì awọ́ tó mọ̀ ìgbàjí àkídà wọ́n jí mọ́ káṣì wọ́n yé jù wá eh awọ́ mọ́ halin doci budu ci kalita fin doco ko to yake yin naji walawa da tasawuri yake mine ga gaji kino daga yi na? E, ga ba kuskure wuci kuyo na wa se gi karatu ya litafi wa mutumman na kauna ni ani zan mu talo di jaru bi ga ka bi ka lo do ya ya san zan ce ji ziya ko ogúnjẹ́ gan ní káìsí ọtí mẹ́tẹ́jú mẹ́mọ́ ní káìsí àná ajẹ́nu díkí náà ń pìà yẹnẹ́ díkí àrùn ń jí déédé à lágbèsè ló kàfíàn sọ èyí mùsùlùmí ogúnjẹ́ gan sí èyí máa mùsùlùmí ojú bàá ní àmì tìbú tún lé àtún ajẹ́nu díkí wọn náà ajẹ́nu gan wọn náà lágbèsè ló kàfíàn sọ èyí bùkárí jì ogúnjẹ́ gan jí bàá ní àmì tìbú ó lé ìmáàmù bùkárí adẹnu jiki wani ahun ga wana yin na jiki ahun nigeria na software usulin fiqh ngai sunayen litafi na gogo litafi na ga jinan gwe wasu nan wuri kiyo owo na wuri di litafi ta ma ki otu a litafi wuce ba ni no um wannan laye da baka kuna fe na kasna yan kalawa fe lili kwai ji gane ko yi mike yo yi ga zo mi a assignment kwai ji gane ko ẹ̀rọ kọ́ ṣe gága ẹ̀ dán gba gbánù tí ga ẹ̀ tí náà láyé tí wọ́n gáà wá jótàwá wa ga wa gáà wá pẹ́sù rọ́ pẹ́sù rọ́ gáà wá ẹgbẹ́ wa wọ́n náà gáà tààrí kí ló ti kú bọ́ ní ẹgbẹ́ ní àgbẹ̀tọ̀ gan ló ti ní ìyá àgbọ̀ngàn ti aje ne ga almabadi wula ashara nan ko ji gane ko wagai wa ji fanni wagai wa ji karatu fannin doro ngoyo wo pe gukin e guwe tiyan fannin wucin e guwe wuci ga igan mabadi ululumu ko mun gane mabadi ululumu wucin ngoyo wo jikin eh wo pe wo mai ya jagagan inna mabadi a ayi ilmin kana ashirin tazidu mandara irfana inna akika mabadi a ayi ilmin shaba foundation base ya ilimin doro ilimin wayi nan ashirin egwu wajenmu ko ji gane ku tazidu mandara irfana ya nole yan nan wadda da ilimi ya mafari alhaddu ya alhaddu definition so ilimi na to na wewa na ki definition yawo ko ji gani ako walwabi'u zi laini ni na cicho zuciya ka tubo da wuti da guba sun majismu kanan ki ilimi na to da jita shi ke yi sun nawo da wuti da buta wani nisbatu relationship fi alakan ilimin na da ilimin waciyo da wuti da guni almaudu'u fi yana ilimin na focus ya wuti topic of discussion na treat ilimin nono sun mal hukumu fi mai hukuncin ilimin na su mai tashi ko ji gane ko wa gayatun ti mai emu na ilimi na ewu achivu na ebe na ịzaga eji ndoro ajie na ụwa gụnwa achivu ugbo na ko wa fadlu ti mai fadlahu istimdadu ilimi na babu awukiyo masailu bi alhana yazdadu ngoye mas eh wukina na nan egwu egwu na oga ga wa jili ni doro uwe wadi eh wajo we to fikiu ki definition e fikiu wadia wadi na ko ki ku ti e fikiu jo wadia zi zi laili ni e fikiu jijo wadia ke ni ni fikiu develop develop o jiyo tun ni nono wadia ko shi gane ko bai shi gwa wa ilimi fiki uciyo wakiya kishi ya laka ilimi fiki ube ilimin da ciyo wakiya no daga the foundation na nan ga ciwo go da karatu kawai ga ne ga waye ji karatu ya ce fa ni ma roba akwai problem kaji problem da ba eh mun da bo inna mabadi ayi ilmin kana lele shabayin ilimin don da foundation yi ashirin eguwo ta zidu mandara irfana ya mafari alhaji definition so ke definition ilimin usulin fikiyo kalimar usul luga wima yubna alayhi gairu ne fiye da titanin ko e ga al-usul jemu ya aslu luga wikiyo al-asas foundation ko al ko ya e balugo alfahamu fahimta amma ebe istilaho kalima usul nimi ni gúnlẹ̀ ko jìrá ìrìn àkó yẹ mọ́ fari al'aflu kándoci wẹ̀ láà dalili aslu fi mas'alati kaza alkitabu wa sunna wal ijma' asali matsala kazan wuyi ƙur'anu da sunne da jimawi ebo na ga asali matsala kazan na wuji ke jini da asali ba rabo dalili matsala kazan al'aslu fi yazi mas'ala qawluhu ta'ala wage kilita bi wa fe le wuce ga asali mas'ala nan ba da su latin latna ga ina ba bi ba wani kiyo a dalil kan doci mai kwadakali mai al'asuri to mean al-maqisu alayhi ko ina jiye kiyasu da tanin iga ba biye kiyasu ne ko jiga ne ku kan doci kuma ina kwadakali al' al'asuri na ويا الاستصحاب كو البراءه الاصليه wato ene yi ka'ida ti mustamira continuous ka'ida na ebe yi nan goye kalimi al'asu wela kiyo wela eh wela energy ati a kalimi alfikiwu generally alfikiwu wela alkuranu bi sunne ngai mai yuri ni lawo bi khairan yufakiwu fi din number two alfikihu ma wenke la al'ilimu ezuje ilimi ya al'ahkamul amaliya ko ya hukunci ya kijo hukunci ya tuji bi adillati ha da dalilin shi a tafsiriya na yana al-muktasaba na wani wani fito ya ke lannan kan doki ma ke ngo ne za mu ito da na suku e, ke da laga alfiki unga hizul masail furu'iyya mas'ala furu ne ta ke fuka wujo na e za shi shin ku fiki wo diga da ko wo diga wo to una dalili e masala ndo labe ware amma wajen rubi ne masala en fiki ne je kutu we fuka kiyo awe to tarji e ke yin no so kibe mo fiki daidai ma general jiniyar musulunci laka cikin mu nga mala abuwa nifa rahimahullahu ta'ala nga fiku ga guba ada alfiku al-akbar amda alfiku al-asghar alfiku al-akbar ga ya kida alfiku al-asghar tijiyo masalai furuj ko mun gani Wani wadi'u zai la ilmi zai ilmi usul fiqi tisho eh muhammad ibn idris shafi'i ege na gboka gana zane fawon da yan ilimi wato zane lan ilimi otu suke na imamu shafi'i ti maji faruwa aje mana ga abdurrahman ibn madina ko ya wasu na abdurrahman ibn mahdi mini man ya nga bi shafi'i wajen bayani a kemi na e laga dalili laga doji na to avoid confusion ya bane e ga yiri ne da je gana jiki haka ne ya da chage ni katun bani ya ke come back to this point o diga ni ako sun bali sumu kaga ti sunna ke sunna ilimin nan usulul fiqh wa nisba ki la kai ilimin na be ilimin da ciwo ta alakan ilimin usulul fiqhi gangani da ilimin fiqhi ilimin usulul fiqhi wani ke foundation na ilimin fiqhi ngo ji gani ako amma ji me ji ya lo manji ke za kan jo ka ti fiqhi za kan jo ka ti ka tu usul za kan jo abu ya al farra mini bila jo mu be lo gane za kan ji ne ki karatu usul gari be manji maga'a

الموضوع كي فوكس كي فوكس يين ويلي نو سيكي اجيلي بينو الأدلة الإجمالية كوز كان أكو دليل نجي بمبونو كوجينا القرآن السنة الإجماع القياس كو قول الصحابي مصالوك المرسلة اجتهاد تكليد ده ثورانسي كو a kanu ya almukallafu na jin na wajibu na yara mu na makaru na mubawu na kaza wade wade ga shi na kyar da shi reach a conclusion na nan is through what ilimi usulul fiqh thumma thumma al-hukm kana ci hukunci ci hukunci hukunci ilimi usulul fiqh wajibi fardu kifaya wa ghayatun ki gayo ki emu na wani wagon achieve nan ebe yanzu yake e mine ji sin ba ta yi yin dalili ya yi shi na daga alkurana bai su da bai ka'idar shari'a musulunci na ebe ne kan ka'ida a daba zanen rafe lafiyar gobe mu gaje da ba jini kashi wa fallu ti falalawa ini bai wasu fiki is very important ya zane wagon luje mushi ta yi dunan ko jiga na ko baki ni yóò tún lè fi kí important ya kí jíbẹ̀ ká ń tẹ́ ẹgbẹ́ ni wọ́n lọ́wọ́ àti òun ẹni lọ́nà lọ́wọ́ tashi ili yóò tún lè fi is important to bá bí ẹ̀mù náà zọ́rọ̀ ili yóò tún lè fi kí is important ewé ẹni wọ́rọ̀ na ṣe ji faruwa bẹ zamani na ilu wuce madabali a madabu ka ta yi hukunci na ko? istin da dubai shi ba wa ilimin na daga alkur'anin daga suna annabi sallallahu alaihi wasallam daga luga yake yin larabciyo ko ji na ko gangani be mu shi hukunci shi na shi beti alkuranu gangani be sunne na baba shiga ba jiki to ilimin ya tawili ba wacce ya ba awa ilimin na shi benigo so wa alega introduction na na igogi ba wannan ba na ga ji daidai nan allah ya ba mu lada ba ga ci bici nan Allah gafarta mana na eh alhaddu alwadi'u al'ismu al-nisbatu al-maudu'u al-hukumu gayatu fadlu ko istimdadu masail ke masailo

kaulu sahadi, masalir musala istisab istisal har felu that's one number two kawaidul istinbat kaida yake jo eh ne je laji istinbat ne ji bi al'amru annayu al-mutlaqu al-muqayyadu al-amu al-khasu bene biyu ne da wuji eh da guba ye tashi al'akam ne ji liga gani ya gani al'akamu taklifiya gani da al'akamu iye na bene labu ne ko ji yana ko yi ni ci ganci zuku e ga al-mustadil bi ma'ana al idu da fatawai da ji abi da mukallidi ko ji gana ko yan na ji gaya e masalu na ji ilimin osu suke wuli kinan ko ko ya e kwanan wallawa alam da sawabu ilaihi al-marji'u wal ma'af subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk